wajen wani taro na 'ya'yan jam'iyyar pdp da aka gudanar a gidan gwamnati da ke yola shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama chief joel hamanjo da madake ya ma bayyana irin matakin da za su ɗauka. wani ne ba haife shi dan iska ba ne kowa haife shi dan iska abin da ya canja mu kawai ba shine training na iyayenmu da kuma religion amma ba haka ba ne uh, council chairman bari fada muku report da yana tafiya you are not with us counciloli 226 most of them why suna loyal to wani wuri why your excellency why are we still waiting some people are enjoying our party kamar dai shugaban jam'iyyar shi ma gwamnan jihar Mr. Baladun Gilari ya ma bayyana irin matakin da za su ɗauka ne akan shugabannin ƙananan hukumomin kana kuma ya mayar da martani ga masu cewa bai tabuka komi ba akan cewa mai namu akwai problem haka ne haka ne wanda ba zai yi Jonathan ba get out there is wanda ba zai yi Nuhuri Badu ba get out there is time so don Allah mu raba layi mu ja layi su yi tafiya su mu mu yi namu da kuma da kuɗi ake cin zaɓe ake aiki kuma na tabbatar muku za mu iya kokarin mu wayanda suka san inda za a fitar da kuɗin suna nan ni dai in sun fitar zan kawo in ba ku rabonku mu je mu yi aiki mu yi nasara mun yi fada da insurgency ko ba ka so na dai zaka biya ba mini mun kore su yanzu sauran local government na waɗaya ne kawai to wayanda suke ce mu ba mu ba aiki da muka yi shi ko a jawabinsa dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar adamawa malam nuhu ribado cewa yayi. yi ina son tabbatar muku akan cewa muna da shugaba president mai son mutanen adamawa ya faɗan bini mu yi magana da shi nace masa ranke dade a adamawa yanzu da ba one single ongoing federal project a adamawa yanzu right now ya kama bakinsa najeriya adamawa fa to sai dai kuma suma 'yan adawa fa ba su kyale ba kamar yadda wani kusa a jam'iyyar apc alhaji abraman abba jimita ke cewa wani gangami da jam'iyyar ta gudanar za mu yi zaɓe najeriya najeriya najeriya adamawa adamawa a fito a jefa zaɓe a irga zaɓe a raka zaɓe a ba da sakamako idan wani ya taba ko soja ko ɗan sanda ko ɗan pdp ko ɗan inec mu ba da ranmu a yi me a yi me a yi duk wanda yake son shiga kabari cikin sauri ya shirya rigina adamawa mun shirya mun tona muna jiransa yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwan ma za ta kaya yayin da ko babban zaɓe ke ƙara matsowa ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a Najeriya.